a jinkiri ko a makaranta yana ƙoƙari. Jine na wagwanin yana sani alfahari. Baba wata ran mu ma za mu sa kai alfahari da mu. Gwanaye na tabbas na san za ku yi. Ga abincin da gwani ya fi so. Indomi. Yaɗa ɗabi'ar iyali mai kyau a lokacin da ake cin indomi. Taliyar indomi ingantaccen ɗanɗano da masu kallon mu barkan mu da Ina fatan dai kuna tare da mu ba ku motsa kuna ba. Kamar dai yadda na gaya muku muna tattaunawa ne ko in ce za mu tattauna ne akan abin da isha ku kulle. To bara dai kar na cika ku da surutu na gabatar muku da bakin namu. To zan fara da ke wallama. Ina na Muhammad tare da Abubakar Abdullahi. To Malam Hawwa da Malam Abubakar muna muku barka da zuwa. Yadda na faɗa a wannan filin namu yau dai za mu tattauna ne akan abin da ya shafi kulle amma malama hawa za mu fara da babba shine a nan to malam abubakar menene ra'ayinka game da kulle to ra'ayina na kulle a yau zan ce a yanda zamani ta ƙara gaba abu ne wanda ya kamata a ce an zauna tsakanin ango da amarya an daidaita an shirya a kai in ta da cewa za a yi kai kuma ra'ayinka ne ka yi to shine kaga ya fi daidaita ta an samu kulle amma matsalar da ake samu shine sai an shiga aure kwatsam daga sama a samu a ce ana cikin eh, lokaci ne na kulle ne dai na ga gaskiya haka din bai dace ba <laughs> to yanzu dai kai abin da kake nufi yanzu shine dai kan ayi auren kowa ya zauna a gano kan juna idan matan ta yarda da kullen shi ma yarda to shi kenan to shi kenan malai bani yanzu malama hawa bara na dawo gare ki tunda ke mace ke za ki fi ba mu bayani ke yanzu menene ra'ayinki game da kulle eh, ra'ayina game da kulle shine ina ganin bai dace ba balle a cikin wannan zamani da muke ciki zamani da an riga eh, kowa ya san ido ya buɗe sun mm. gane we are all civilized yanzu mm. so idan mutum zai a wannan mace ya kulle ta a gida ya hana ta ocean itself, ko wani abu da i don't think ya dace samsam so i'm not interested Eh ba ma na auren ba ai kulle yanzu gaba ɗaya ake magana da na eh, gida kuma na gida kamar yaye da yaran su mm. kin gane saboda ba sa so su fita yawo da yawa ne hali na can duniya da baya da kyau mm. to za su iya barin su a gida wannan is okay amma takuran ma dai bai da kyau sosai amma in dai na yara ne yan ƙanana saboda halin duniya gafi amma na aure mutum da bus adults i don't think ya kamata a kullum gida gaskiya ne to masu kallon mu mun ji abin da malama Hauwa ta ce akan ra'ayinta game da abin da ya shafi kullum kuma kika cewa idan na gida ne gwanda a yi na yara ba amma shi ma eh, bai dace ba amma dai saboda suna girma in mm. sun girma fine sai a amma while they are growing up Eh, gaskiya ne to yanzu bari mu dawo a gari kamala abubakar kai shi kana ganin ya dace a yan matan gida kulle ko kuwa eh to abu ne shi ma wanda ya kamata sai an duba yanayi shi ma na gidan eh tunda saboda kin ga a lokacin da muke yanzu gaskiya akwai haɗarɗuka wanda ake taddawa a cikin zaman eh, zamani hmm. kuma su wa'annan haɗatsuka suna nan gaba ɗaya ana samun su umar da muke ciki kuma wa'annan abubuwa sun cancanci da eh, zamantakewa da wa'anda ake tare da su sannan kuma da irin abubuwan da mutane suke taddawa in sun fita to a dan an yi biyan cewan a kare mutuncin iyali tabbas yana da kyau amma kuma yi shi yadda zai zama cewa sanda suka samu daman suka fita ya zama cewan lokacin da suka fita suna sauri su yi wasu abubuwan ba saboda sun zama a taku irin wannan abin shi ma yakan jawo hatsari saboda za ka ga da yawa kulle sun da aka yi a gida sun daɗe a gida abubuwa da yawa da ke zuciyarsu ba wai kuma an kulle su sun musu tarbiyya ba ne an kulle su ne kawai an hana su fita kuma suka samu dama eh, kuma suka samu fita saboda ba tarbiyyar aka musu ba daman da suka samu sai su shiga wani hali na daban mm. ko da na awa ɗaya ne ko awa biyu za ki ga suna cikin eh, ra'ayin kullan amma dan fitan da suka yi hatsarin da suka yi ya mafi na wasu wanda suke da damun fita a kullum saboda haka abu ne na fahimta da kuma na ilimi da kuma ci gaba da tarbiyyantar da iyali gaskiya ne watan dai abin da na ilimi ne in baka ba a hankali ba kuma sai ka ga an samu matsala saboda irin na gida yanzu nan da ake kace ya dace amma ya kamata a duba to ai ka san akwai da yawa ba ruwansu da dubawa in an kulle ka an kulle ka kenan in aka ce ka za shi ne, ba yadda za ka yi ka canza ko ba haka ba amma kuma akwai wasu duk da an kulle su fa abin da fa suke ya fi wanda ike waje eh, tsakani da Allah to shine za a duba yanzu to inda ka ba bara mu tambayi malama hawa ke malama hawa menene bambancin kulle da kishi bambancin kulle eh, san wasu za a ce saboda soyayya kake eh, rufa wani baka son ya fita eh to zan ce ba bambanci sosai saboda idan nake kishin yake jawo kullum kin gane insecurity in general kuma da rashin yarda shine na farko da ce daga rashin ke kishi saboda idan kana da kishi akwai kishin da za a iya gwargwado in ka fita da matanka eh, ko ta fita ɗaya kaɗan kira ta waye it's normal kishi amma ko da har za ka fita a cikin gida don ka tafi ta sha iska ko ta fita ta samu family ta a cikin kwanci kame ma kwata-kwata kana tunanin ko matarka za ta fita ta yi koyi wani mugun abu ko kuma wani ya gani ya dan ya kawai rashin yarda ne so da kullum da kisin ba wani bambanci ta shi duk rashin yarda da kishi ke jawo kullum a nawa fahimta eh amma dai kana son abu da ka dan yi kishi ko eh amma ne ba takura wannan ba eh. <laughs> eh kullum to shi ke nan masu kallon mu mun ji ra'ayin malama Hauwa akan bambancin kulle da kishi <laughs> to malama hawa mun gode masu kallon mu dai mun ji abin da malama Hauwa ta ce to malam Abubakar dai yanzu dai kafin na dawo a gare ka masu kallon mu za mu dan je hutu mu dawo idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya ku kasance tare da mu. Kaka yi mana tatsuniya. Gata nan gata nan ku. Ta zo mu ji ta. A wani lokaci can da daɗewa an yi wani mai hankali burinsa mamansa ta yi alfahari da shi fiye da kowa a gida yana kokari haka ma cikin gari kowa na yabonsa sai da wukin kowa ko a wajen sallah baya jinkiri ko a makaranta yana kokari gida na wagwanin yana sani alfahari Baba ba wata mu ma za mu sa kai alfahari da mu. Gwanaye na tabbas na san za ku yi. Ga abincin da gwani ya fi so. Indomie. Yaɗa ɗabi'ar iyali mai kyau a lokacin da ake cin indomi Taniyar indomi, ingantaccen ɗanɗano da ya dace da ku. mu da dawowa masu kallon mu ina fara yanzu kuna tare da mu a shirinmu na yau wato Arewa ta yau. dai yanzu ka shigo ka zo ka tarar da mu dai yanzu dai muna tattaunawa ne har yanzu muna tattaunawa ne akan abu shafi kulle da kuma bakin namu har yanzu dai basu tafi ba wato malama Hauwa da kuma malam Abubakar to malam Abubakar kamar yadda na faɗa a bayan ce idan muka dawo za mu ci gaba da kai a shi irin tambayan da na mata ɗazu shine zan maimaita maka tunda ita ta faɗa nata ra'ayin akan bambancin kulle da kuma kishi to shi nake son kai ka bani naka eh bayanin da akwai ɗan bambanci <laughs> tun da dai kishi yana da kyau ko kuma kishi abu ne wanda ita ma kanta wasu matan suna son haka ɗin mm-hmm. don baka nuna mata kishi ba gani take kaman ba san nata kake ba eh to amma ita kuma shi ita kulle ya zama cewa kishin naka ya kai ga cewa ka hana ta hana ta hurɗa da mutane na farko wani lokaci in kullan ma ta yi tsanani zaka ga har yan uwa ma ba su shiga gida su ga matar aure to kin ga wannan kuma ya wuce kishi dai tun da dai wani dan uwa dai ba wani abu zai zo ya yi da zai wuce ah, ah, halaka ta kishi ba tun da dan uwa ne ko addini ma ya ce ai akwai akwai yan uwa akwai akwai kuma iya halakar da yan uwa za su yi a nan ne na ga gaskiya da akwai bambanci to amma yanda na faɗa ko kafin a fara in ita uwar gidai ta yarda cewa haka take so a zauna shikenan ba komai sai a zauna lafiya gaskiya ne hmm. <laughs> to a kallon mu mun ji shawarar da malam abubakar ya bada ya ce ga yadda ya kamata a yi idan ya dace to mijin ya yi amma in bai dace ba kar kullum ya zama na zai yawa a zo a samu matsala yanzu ba hawa bari na dawo a gare ki tunda ke cetawa. yanzu ke zo da shawara ne ah. ai ta ce mu mana mu muka san ciwo mace ne san ciwo mace yar uwarta yanzu wani shawara ne zaki ba mu mazaje masu zafin kishi akan matan su tunda zafin kishi ne ke jawo kulle da sauran abubuwan wani irin shawara za su zaki ba su dan su dan duba su ga cewa eh kullen nan fa yana da matsaloli yana da illoli yawwa shawarar da zan iya bayarwa shine yadda mara abokan ya faɗa yake cewa da farko in an zauna an ga a game da za a aure ga yadda za ki yi zaman gida ko za ki aiki ko za a ci dai wannan tattaunawa tsakanin ku da fahimci juna in kuma ba wannan fahimtar suka yi aure daga baya mijin ya zo ya nuna cewa shi zai maka kullum shawarar da zan ba wa mijin shi ne, shi ba shi bane ba Allah so duk abin da yake so ya kare ba zai iya karewa ba sai da yardan Allah haka bai kamata su dinga takurawa matansu ba su kulle su a gida su hana su hulɗa da mutane su hana su aiki su hana su makaranta i don't think yana da kyau kwamfam da shawarar da zan ba su shine sun suna gudun wani abu kada ya faru a waje ne don rashin yadda don ni a nawa tunanin rashin yadda ne ke jawo kullum zai iya faruwa ma a gida kuma menene nawa aka yi ga domestic staff ma mazaje tare da matanka a gida Allah na ba irin wannan hadarin da ke faruwa a gidaje da muke gani yanzu a wannan zamanin so irin wannan abin ke karewa ko dan maza ka ganta ko zafin kishin ne duk wannan ina ganin bai taso ba in dai ka yarda da matarka kawai ka bari ta yi rayuwar ta yadda ya kamata mm. tunda akwai respect akwai sauran abubuwa dai a husband yadda miji yake mata a dokin za ka samu matsala saboda yawan takuran na shi zai sa ta ma ko ya sun za ta ma wani abin da ke da kyau mm. amma dai irin kishi dai iya dai dan nan yi wannan ki bari kar eh. haka duk wannan ya dace amma in yayi yawa ne akwai matsala yawa ya da amma kullun gaba ɗaya ni ban yadda da kullum. Ke zan ka zan <laughs> Amma dan kadan wani kadan na da eh, kyau. Eh dan kadan maybe in za ka fita da daddare mm. zai iya dan cewa a'a ki bari sai gobe da rana. Yawwa eh wannan. In abin is not important. Eh. Eh, Yawwa in ba emergency bane ba. Yawwa. Za ta je wani ta je maybe za ta je bedroom party kawai ko suna ta je yau ta je gobe gobe ta jip ta dan hakura. Wannan duk is okay. Ba wai kullum kullum kullum. Eh tunda yana kare masu mutunci. Amma wanda suke kulle su gaba ɗaya ba fita ba shan iska to. Bai ban shawara na to gaskiya ne kaka yi mana tatsuniya gata nan gata nan ku ta zo mu ji ta a wani lokaci can da daɗewa an yi wani yaro mai hankali burinsa mamansa ta yi alfahari da shi fiye da kowa a gida yana ƙoƙari, haka ma cikin gari kowa na yabonsa sai da wukin kowa kamfanin yana sani alfahari. Baba wata ran mu ma za mu sa kai alfahari da mu. Gwanaye na tabbas na san za ku yi. Ga abincin da gwani ya fi so. Ya Yaɗa ɗabi'ar iyali mai kyau a lokacin da ake cin indomi Taniyar indomi, ingantaccen ɗanɗano da ya dace da ku. Zuwa su kallon mu dai mun ji abin da malama Hauwa ta faɗa. yanzu dai ka tambaya ta ta gaba a nan shine malam abubakar inda kai ka gama ba mu bayanin akan kulle yadda kake ganin kaza kaza to kai a naka ra'ayin wani shawara ne za ka ba mu al'umma akan abin da ya shafi kulle to wannan kin ga kin dan daura mun nauyi mai dan girma kaɗan mm-hmm. a saboda ita al'umma kin san kowa tunanin shi daban yake mm-hmm. eh to amma yanta dai ni a gani na kulle a zamanin da muke yanzu wahala ke gare ta abin da ya fi amfani abin da zai fi amfana ga iyalanmu shine mu ba su tarbiyya mafi kyau. in muka tarbiyyantar da su sannan za mu san cewa ko ba ma nan ko ba su gabanmu in tarbiyyar ta shige su za su yi abin da ya kamata ni a gani na shine mafi amfani a gare mu a al'ummata kuma ga mazaje shi uba ko miji zai niyyan cewa yana so ya kara mutuncin matarsa yana so ya kare mutuncin iyalinsa yana so ya kara mutuncin kansa amma matsalar ita ce in ita ba ta zauna da tunanin haka din ba in kuma ba wai tana da wannan faɗakarwar ba ce cewar mutuncinta ake karewa in ji take kamar ana takura mata ne ko ana toshe hakkokinta mm. to kin ga abin ba zai yiwu ba sannan kuma abu na biyu shine a cikin yin ƙullon mai kada mu hana mu hakkin cewa su ma su nemi nasu hakkin tun neman ilimi ta farko tun da addini ma ta ba da dama a nemi ilimi ta biyu kuma ta nema hanyar samun tasa ƙarfin hannu ko da wani irin kasuwanci za ta yi kada ka ce saboda ƙulle ka hana ta gaba ɗaya shi yasa tarbiyyar tafi amfani saboda in ka bata tarbiyya wanda ta san cewa wannan ya kamata wannan bai kamata ba ko ba ka nan za ta iya yin abin da take so ta yi to kuma kin ga a zamanin da muke yanzu rashin yanci yana takura ma al'ummomi sosai so da yawa kuma wani lokaci in ka bata yancin kanta ita kanta za ta taimaka maka kuma za ta taimaka ma iyalan naka kuma za ta raya maka 'ya'yanka ko baka nan to su ne dai abin da ya kamata ni dai a shana na ga ya kamata mu duba kuma mai hankali da su gaskiya ne Allahu akbar malam Abubakar ya ta watso mana wa'azi <laughs> malam Abubakar gode tambaya ta ta karshe yanzu zan maka ne. shi wannan kullan da ake yi malam Abubakar eh. shin addini ne ko ko al'ada ne ko kuma al'adan larabawa ne aka dauka ake amfani da su to a gaskiya dai ita addini addinin mu mai sauki ce gaskiya kuma addinin mu akwai abubuwa da yawa wanda ita ta ba da misalolin yadda za a yi amma mutane a cikin nasu ra'ayin kuma sai su ɗauka su ƙara mata tsayi wasu sai ka iya inda addinin ma ta ce ba na aka tsaya ba an ƙara ƙara mata nauyi kuma sai ka ga shi yasa ake karyawa mm, eh yawa to kin gani to amma gaskiya ni a gani na kulle yadda muke yin ta anan a arewa dai damu ta yau eh. gaskiya gani nake al'ada ce muka ɗauka kuma su kansu wa'anda suka ɗauki al'adun in ka lura yanzu ina gani suna ma sassauka suna sassauƙewa su karan kansu su kansu wa'anda suka kawo tun da laraba dai muka kike tambaya ko hmm. to ko su kansu laraba yanzu suna sassautawa saboda haka kin ga dai ya zama ila mun ɗauka a al'adarsu amma kuma a yanzu kila mu kuma mun ma fi su ma raya al'ada ya zama ta ma al'ada kuma ta zama eh, ta ma ta fi karfin eh, hali ta ma fi eh, hali to malama hawa tambaya ta ta karshe take kuma shine ke kin yadda wannan kullun na zamanin nan da muke ciki al'ada ce ke ma kin yadda al'ada ce ko ko ke kan baki yadda ba fa ba al'ada ba ce ba kawai addini ne kuma zan ce al'ada ne kuma zan ce kuma a bit ban so in mistake hmm. wani kuskure hmm. da kwai dan addini a ciki saboda ba a san matanka tana irin hurɗa sosai da maza eh, yawa kin gane dai kun hmm. akwai abun aikinta ne za ta yi fine in waye ne amma wai irin ta fita waje tana hurɗa da maza ta fita nan wurin ana wani casu ko wani a'a <laughs> ina mata aure na casu <laughs> a'a ba casu to ni ina tunanin da addini ne da al'ada tare hmm. mm, a nawa tunanin amma al'ada ta fi karfi al'ada ta fi karfi Don in ya zo ga maganar kulle addini na san dai bata hana na mace ta je ta nemi hakkinta ta ba in dai na hannun ne eh. bata hana ba so ina ji mixture al'ada ne da addini to malama eh. hawa mun gode Allah ya saka da alheri malam abakar mun gode mun gode Allah ya saka da alheri to masu kallon mu mun ji irin shawarwari da kuma abin da malam abakar da kuma malama hawa suka ce ya kamata a yi da kuma shawarwarin da suka bada to masu kallon mu anan muka kawo karshen shirin namu mai albarka wato arewa ta yau ina fatan za ku sake kasancewa tare da mu a shirin namu na gaba tare da ni asma ahmad nake faɗin you kaka yi mana tatsuniya. Gata nan gata nan ku. Ta zo mu ji ta. A wani lokaci can da daɗewa an yi wani yaro mai hankali burinsa mamansa ta yi alfahari da shi fiye da kowa. A gida yana ƙoƙari haka ma cikin gari. ƙoƙari. Ni nawa gwanin yana sani alfahari. Baba wata ran mu ma za mu sa kai alfahari da mu. Gwanaye na tabbas na san za ku yi. Ga abincin da gwani ya fi so. Ya Yaɗa ɗabi'ar iyali mai kyau a lokacin da ake cin indomi Taniyar indomi, ingantaccen ɗanɗano da ya dace da ku.